وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام سابانا مكومر مي an shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari a cikin aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu za su zauna a cikinsu har abada da izinin ubangijinsu da ikonsa sashensu za su dinga miƙa gaisuwa ga sashi mala'iku ma za su miƙa musu gaisuwa kuma ubangijinsu maɗaukakin sarki ma zai gaishe su da sallama